ya kamata ku rinka sanin abin da kuke faɗi kawai in ka ɗauki abu ya zama maka business of the year kana business kana tara kuɗi kawai shikenan Allah ya kai mu lafiya ka samu kuɗinka shikenan amma ka ce wanda bai yi ba baya kaunar manzan Allah to wannan magana tana da bad implication tana da mummunar ma'ana domin tana rugurguza imanin duk wanda bai ba kenan yanzu duk sunan nan da muke karantawa duk kaunar da muke wa manzan Allah ta tashi a tuta babu saboda mu taba maulidi ba mu ba mu taba maulidi ba jama'a ni ban taba yin maulidi ba taba yin maulidi ba alhamdulillah masha Allah kai kuma da ka taba yi Allah ya gyara aikin da ya ɓaci